بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وتم بير وتم رجب na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai watan ɗaya dubu biyu da ashirin da uku wato na sabuwar wannan shekara wannan shine darasi na sittin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na al'imamu turmudi sunanu a turmudi wanda muke karanta shi a wannan littafi ko a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro muna cikin wato kitabu kitabu sala an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babuka da suke da alaƙa da sallah da kuma a cikin babukan ana gaya mana abubuwan da suka shafi sallah a satin da ya wuce mun shiga ko za mu shiga babin ma ja'a fi karahiyatin naski, fi salati babin da ya zo game da makaruhi ne mutum ya yi huri ko busawa a cikin sallah kuma yadda muka sha faɗa lafazi na karahiya a lafazin malaman da irin sa imamu turmudi ba suna istilahinsa ba ne a matsayin ma'anar makaruhi irin wanda aka canshi a gurin malaman baya almuta akhirun a wani lokaci sukan dace makaruhi a gurin malamai na usulul shi shine abin da ya kamata a bari amma idan an yi shin dai ko ba haka aka so ba amma dai baya ɓata sallah amma a gurin malaman hadisi ko malaman da galiban yakan zo da wannan ma'ana kuma yakan zo da ma'anar haram na fata mun gane da ma'anar haram da shi sa wasu guraren za ka ga abubuwa haramun nisa ce karahiyatu kaza karahiyatu kaza sai dai idan mutum yana sallah ya zo zai yi sujjada sai ga alamun kura ko kasa ko wata tsakuwa da yake ganin za ta iya tutar da goshinsa ko ku a'a shi kasance baya so ta taba goshinsa So da ka yazo zai sujjada sai ya hura ya hure kasar wai ina hukuncin wannan mutum yana sallah kamar yadda da hannu a babu da muka karanta wani yakan shafe ya goge aka ce wannan ma bai kamata ba duk da hadisin da ifi ne amma wanda ya inganta ya zama Hassan, ya ce in dole sai ka yi kai sau ɗaya a wahida wannan duka dai makaruhi ne ba ya ɓata sallah amma dai makaruhi ne da hurawa da baki da gogewa da hannu ana sallah bai kamata ba duk abin da ka ɓata na fuskarka ko kayanka a wajen sallah to kayi ne kan ibada kuma Allah madaukakin sarki zai baka lada sannan ma don tsafta ne Allah madaukakin sarki da ya baka wannan kayan ko ya ce ka yi sujjada shi zai baka kudin sabulin da zaka wanke fuskarka to kada mutum ya damu da dattin da zai yi a wajen sallah Allah ya samu dace حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة لقى أم سلمة <coughs> ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة تتي رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح يقال له أفلح شو النبي يقول يا رم لفظ غلاما زي لوكر خادمي وتباوى خادمي ko kuma ya ɗauki ma'anar gulam a ma'anar shi ta luga wani yaro namu amma a nan aka ce ana nufin khadiminmu kamar wani bawanmu wani yaronmu wani yaron gidanmu sunansa aflahu ana ce masa aflahu yuqalu lahu aflahu idza sajada duk da zai sujjada nafakha sai ya kore sai ya busa faƙala sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisin malamai suka ce bai inganta ba sai ya ce da shi ya aflahu kai aflahu tarrib wajhaka tarrib wajhaka kamar fuskar ka ta yi ƙasa kamar fuskar ka ta yi ƙura daga turab turab turbaya ƙasa tarrib wajen haka menene ma'ana don kabar fuskar ka ta yi datti a hanyar Allah ko a bautar Allah ko a wajen sujada kamar fuskar ka ta yi wannan datti قال أحمد بن مني شي ما لم نام جاء الإمام الترمذي أحمد بن مني ya ce wa kariha abbad ibn al-awwam malamin su shi malamin malamin abbad ibn al-awwam shi ma ya karahanta yaki ya kyamaci ko kace ma ya haramta an nafka fi mutum ya rika hori a sallah malamai ba sa so wa qala yace inna faha amma in yayin lam ya ƙaƙa salatahu ba zai yanke sallace ce ta ɓata sai ya sake sabuwa ba ƙala Ahmadu bin mani to sai malaminmu jalima musulmi wanda na karɓo hadisu a gurin shi yace wa bihi na akhuzu mu ma dai da wannan ra'ayin muka fahimta muka yi riko da shi to an mutum ya yi sallarsa ba ta ɓata ba zai iya ci gaba da sallar shi qala abu isa tirmidhi yace warawa ba'duhum ana bi hamza amma wasu daga cikin malamai sun rawaito hadisin daga abu hamza abu hamza shine wancan na bada muka ji maimun abu hamza a farkon isnadi din wanda abbado ibn al-awwam yace akhbarana maimun abu hamza an abi salih maula talha to sai wasu kuma sun rawaito daga abu hamza din can maimun hada alhadith wannan hadisin da ka wa qala amma masu ruwayar su me suka ce ba cewa suka ce a wajen faɗin ummu salama wani yaro namu da ake kira aflahu ba a ta suka ce maulan lana ga maulan lana ya fito da ma'anar mai gulaman lana cewa gulam ba yaro ake nufi a luga ba wani bawan mu ko babban mutum ne sunansa dai gulam yaron mu ne bawan mu ne maulan mu ne sai dai kuma ta ce yuqalu lahu rabah sunansa rabah a madadin aflahu can aka ce ana ce mishi aflahu nan kuma ana ce mishi raba da irin wannan a hadisi canja wasu idan asalin kissa ta inganta canja suna baya cutar da hadisi ko manta suna baya cutar da hadisi ko jahilta sunan mutumin baya cutar da hadisi ko ba shi ake kira itirabi ba itirabi a gurin malaman hadisi shine a rawaito hadisi ta fuskar da akwai cin karo da juna misali idan a wancan hadisin aka ce dogo ne a ɗaya hadisin kuma sai aka manta aka ce gajere ne to shine za a ce akwai itirabi na fata an gani ko kuma gabar aka yi wani hadisai zai ce yamma aka yi Wani shi ne cin karo amma idan asalin kisa ta inganta ko an manta sunan mutumin ko an faɗe shi da wasu sunaye wannan ba zai cutar ba wacan an ce ana ce mishi aflahu nan kuma an ce sunan saraba a gonan ba matsala ba ne can an ce gulam na an ce maula <coughs> hadisi na biyu haddasana ahmadu ibn abda الضبي haddasa na Hamadu Ibn Zaid, an Maimun, Hamadu Ibn Zaid. Ya karbo daga wancan mutum maimun abu hamza bi hadal isnadi da wancan isnadin da muka karanta na farko zuwa ga abu salih maula Balha, zuwa ga ummi salama shine bi Na isnad nahwahu kamar wancan wa qala amma shi ma cewa yayi ghulamun lana yuqalu ƙalulahu rabah ya dace da wancan ruwa ya ta sama sai dai rabah aflahu shine kai bambanci ƙala abu isa alimami imam ya yace hadisu ummi salama wannan hadisi na ummi salama isnaduhu laisa bizaka aga shi da kansa turmuzi yace isnadin laysa bi wannan magana ce da ke nuna ta jarihi wato kamar isnadin ba shi da ƙarfi ai laisa bil laisa laysa jayyid laysa wato isnadin bai cancanta haka ba bai kamata a inganta shi ba wa maimun abu hamza turmudi ya ce maimun abu hamza din nan da afahu ba'adu ahlil ilmi wasu malamai na jarhu da ta'adil sun raunana shi malamai na jarhu da ta'adil sun raunana shi shine wasu malamai waktalafa ahlul ilmi sai dai game da mas'alar da ya ƙusa akan me yake magana horawa busawa na kore wani abu a gabanka da baka so ya taɓa maka fuska idan za ka yi sujjada mai malamai suka ce game da wannan annafi ku fi sala ba kala ba wasu suka ce inna faka fi sala istakbalar sala in dai har ya yi hori a sallar sallarsa to ya canja sallah shi ne ma'ana istaqbala sallah wato ya fuskanci wata sallar kawai ya sake sallah sallar ki ta ɓaci wa huwa qawlu sufyan as-sawri wa ahli al-kufa ra'ayin sufyan kenan kuma ra'ayin mutanen kufa malaman kufa wa qala ba'dhum wasu kace yukrahu an-nafhu a makaruhi ne dai fi salati a yi shi a sallah wa in nafaka fi salatihi amma idan yayin a sallar lam tafsud salatuhu sallar shi ba ta ɓaci ba a huwa ahmad shi ne ra'ayin imamu ahmad wai sahaka dai sahaƙa ɗan rahuya kenan ma na watan istaƙbalar sala ya canza sallah kenan sallar shi ta ɓaci to koma dai menene ba shi daga cikin ladabi mutum ya haka da waccan shafewa da hannu da hurawa da baki ibn hajar al askalani a cikin bulugul maram ya yi ishara cewa hakan yana kore hushu'i a sallah shi sama ma ya kawo waɗannan hadisai a cikin babul hushu'i fi sallah babin da ke nuna mutum ya samu kushu'i ma'ana kushu'i tattaruwar zuciya da dacewa da zuciya da abin da baki yake faɗa a sallah bakin yana yi zuciya tana fi ka san me kake ciki tunaninka yana kan sallar kan ganawa da Allah har ka gama gwargwadon ikonka wannan shine khushu'i amma yayin da ka zo kana hurewa kana gogewa kamar tunaninka ya tafi wani abu can kuma dama, wanda ba a kan sallar yake ba <clears throat> babu ma ja'a fil nahyi an al-ikhtisari fi sana. babin da ya zo ke magana game da al-ikhtisaru fi sana. shi ma nan ibn hajar ya kawo shafin bulogul cikin maram wanda asalin hadisin alimamin musulun ya rawaita shi ma'anar al suka ce yahudawa ne suke yi dan mutum ya zo yana sallah ba sa yin kabdu ba sa wada'u sai dai mutum ya ɗora hannunsa a kwankwasonsa ko ta gaba ko ta baya alamu da ke nuna dai kamar ya gaji to wannan haka suke a kwankwasonsa zai ɗora hannunsa wannan shi na ƙasƙisa <coughs> an yaba an rajulu awil musalli daihe ala khasiratihi mutum ya ɗora hannunsa a kwankwasonsa sai a ce yana sallah muhtasiran na fata mun gane ba wai muhtasiran lafazi da ke nuna a takaice ba akwai kalmar da take zuwa ma'anar muktasiran sai ranto hal ne hal na kasantuwar abin a takaice wato kamar adjective ne ka ce in brief ko briefless an yi abin briefly a takaice shi ne ma'anar muhtasiran a larabci to ba wannan kalmar ake nufi ba ana nufin ya yi sallah hannayensa a kan kwankwasansa wannan aikin yahudawa ne ko bai dace da salar musulmi ba قال abu أبو كريب قال usama an Usama, ibn hassan Ibn Hassan, An محمد Ibn عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي يهني أن يصلي الرجل متن يصلى مختصرا أئرم وانت ينين لورهن أكنكش قال وفي الباب عن ابن عمر أئرم وانا مغانا دا أكي أتحديثي باين لك أبو هريرة قوة لك عبد الله أم عمر قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم وسمع لميسا كرهنت الاختصار في الصلاة إرن ون ينهي أسلا وكره بعضهم وسمع سنكرهنت أن يمشي الرجل مكتسرا مثل ينا تفيا ينا ون حالي ma'ana tafiya ma yake ba sallah yake ba ya ɗaura hannunsa a kwankwasansa wal ikhtisar abinda yake nufi da iktisari a nan an yada an rajulu ya daho mutum ya ɗaura hannunsa ala khasiratihi fi salati a kwankwasan nasa a sallah au ya da'a yadaihi jami'an ko dai hannayen nasa ya ɗora su ala a kan kwankwasan nasa ɓangare biyu wayarwa an rawaita wata magana ma cewa anna iblisa iblisa wato abu shayatin baban shaidanu ba ce daya idza masha in yana tafiya masha muhtasiran yana irin wannan tafiya ne hannunsa a kwankwasansa Allahu alam <clears throat> babu ma ja'a fi karahiyati kaffi sha'ari fi salati babin da ya zo game da makaruhi ne rike ko kame ko ɗaure gashi a sallah inda ake nufi da ɗaure gashi a sallah irin abin da mata suke yi idan ta tattare gashinta sai ta ɗaure shi ta baya na fata an gane don kar ya saki musamman wadda take da yawan gashi alhamdulillah daga cikin larabawa a kodanda Allah azurta su yawan gashi gashin sai yana da yawa har muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yawan gashinsa ya kai har yana zuba kan kafaɗinsa. alaihi salatu wassalam ka karanta shama'ilul muhammadiyya na Limamin turmuzi da sauran littattafan sira da suka bayanin sifa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi yana da gashi da yawa yana gyara gashinsa sannan yana shamfo ɗinsa ya shafa masa mai har ma mai ba da labari ya ce in kaga annabi ya ɗaura rawani ka annahu kamar mai mai kamar mai sai da mai yadda rawanin ka ga har ya jike wani lokaci da mai yadda yake kula da gashinsa don ba ya je aikin haji ko umara ba to ka ga a lokacin ne zai yi saisaye sannan wani gashin kuma zai sake fitowa da haka suna gyara gashin suna kula da gashin idan mutum ya zo zai sallah in yi sujjada wani lokaci za ka ga gashin ya zuba har a ƙasa na fata an gane to sai akwai hadisi sahihi na alhassan ya ce annabi ya hana ni alhassan ko alhussain ba manta ba annabi ya hana ni abu uku a sallah in na zo ina sallah idan na yi ruku'u Kanna karanta ƙur'ani a ruku Idan to kawai girmama Allah ne zikirori ne na girmama Allah subhana rabbiyal azim da makamantan kan na karanta ƙur'ani wa Allah a kuffa sha'aran wala sauba wa Allah a kuffa sha'aran wala sauba kuma kan na riƙe gashi na in yazo zai sujjada bar shi ya tufa haka tufafi na in za su yi sujjada malamai suka ce daga cikin abin da aka hana in mutum ya zo zai sallah kar ya naɗe ta hannu wato ya naɗe wandansa idan ma ya naɗe a wajen alwala zai sake shi in ya zo zai sallah haka hannun shi idan ya zo ko wajen alwala idan ya nannaɗe haka wannan ma ya naɗe don ya zo zai sallah lallai ya sake shi <clears throat> na fata an gane suka ce in yi sallah a haka ya yi sallah maksufar saudi ya naɗe kayansa kenan annabi ya hana ko a hannu ko kuma a ƙafa da kan ka ba za ka yi sujjada ka bar shi ko da kayanka ya zuban yana ya ɗanyi ma yawa to wasu malamai da suke a ƙasar hausa a yanzu suna ba da fatawa mutum yana da babbar riga idan ya zo ta zubo suka ce in ya zo zai yi ta zuba ya bata amma in miƙewa ya yi zai takura jama'a ko zai takura zai iya naɗe ta wannan ba matsala ba ne amma sanda zai yi sujjada sai ta sauka sai ta zuba a ƙasa kare ce zai rirrike ta yi tattare ya yi sujjada wannan annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama na fata mun gane shine Allah a kuffa sha'aran wala sauba <clears throat> Wata ma alhassan ɗin ko husaini za mu zo mu ji hadisi makamancinsa yana sallah kafin ya san hukuncin haka ya yi sallah ya ɗaure gashinsa ta ƙiya <clears throat> don kar ya zuba sau don mutum ya gyara gashinsa ya sa masa mai in ya zuba suna jin tsoron kar ya fota yana cikin sallah ɗin sai wani ya zo sai cire riban ɗin ake cewa irin na mata ɗin nan sai ransa ya ɓaci yana cikin sallar bidai da iya cewa komai ba yana sallar sai juya ya ce wa ya cire mu wannan ya ce ni ne me ya faru ya ce babanka ya hana kakanka ya hana sai ya sace kuma inda an ce annabi ya hana su kuma sahabbai ne suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar kafin sha'ari babu karahiyati babu makaruhi ne الشعر sha'ari fi salati حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عباد بن الرزاق <clears throat> قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن أبي سعيد ابن أبي سعيد الخدري عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي رافع أبو رافع أبو رافع شما مولاني نعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنا دبائي ديوة مزاد ما تودعك كما موالي ذاك كرنت زاد المعاد في هذه خير الإباد نا ابن القيم الجوزية أبو عبد الله شمس الدين da yake bayani game da bayin annabi suna da yawa mazansu da matansu nabi yana da bayi da yawa da yanta yana da bayi da yawa maza da yanta su shi ce akwai shi wannan abu rafi irin su shakarana irin su saubana ibn bujdit duk mawali ne na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma sun yi ruwayar hadisi annahu marra bil hasan abu rafi sahabi ne ko maulani na annabi ya wuce ya ga alhassan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn ali wa huwa yana sallah wa qada aqasa da firatahu wannan turin gashin nasa ya ture shi shine a kasahu fi ƙafafu a ƙeyarsa ya riƙe shi don kar ya zuba fa hallaha sai zai warware shi faltafata ilaihi alhasan mugdaban Hassan cikin fushi eh, waiwa ya yi kalle shi <coughs> faƙala sai ce bil ala salatika yace ya kai alhassan ka ci gaba da sallarka wala ta ga karka da mu karka fushi fa inni sami'tu rasulallah, sallallahu alaihi wasallam ji annabi yana cewa zalika kiflu shaytan hakan wani baiwa shaidan rabo ne da kaso da ya iba a cikin sallar wannan kasan shaidan ne raban shaidan ne ribar shaidan ce ya ci wani kaso da wani rabo a sallar ka zai samu karka yadda kai kuma sallar ka shaidan ya kwasan maka wani abu to da ka shaidan kullum sai yake riba ta dan adam dan ya kwashi wani abu daga cikin ladan sallar shi to da kan kana sallah kawai ka fuskanci sallar ka duk abin da ya zuba ko ya sauka ka kyale shi kar ka damu da gyara shi qala ya ce wa fil bab an um salama wa abdullah ibn abbas qala abu isa hadisu abi hadisun Hassan. hasan wal amal ala hadha malamai suka ce ana aiki da wannan inda ahlul ilmi karihu basa sa so an yusalli ar-rajulu wa huwa ma'qusun sha'ruhu kada mutum ya yi sallah ya tattare gashinsa ya ɗaure shi ala abu isa wa imran bin musa <clears throat> shi wancan imran bin musa na cikin isnadin huwa alƙurashi almakki alqurashi almakki asalin sa ne kuma dan maka wa huwa aku ayyuba bin musa dan uwan ayyub ibn musa babu ma jaa fi takhashshu'i fi salati babin da ya zo yake ishara dangane da attahashu'i Fisalati, salati menene bambancin alkhushu da attahashu alkhushu mun yi bayani dacewar zuciya da baki da tattaro tunani a kan sallah wanda shi zai baka damar ka rika tunanin lafuzan da kake amfani da su da tunanin ganawa da Allah da matsayinta a gurinka da tunanin wasu abubuwan da za su sa watakila har zuciyar kamata karaya wani lokaci har ka zubar da hawaye bayan in zuciya tunanin ƙabari, tunanin kiyama tunanin tsewa a gaban Allah tunanin zanuban kama da suka wuce to amma malamai suka ce ko kafin wannan wannan shine asalin alkhushu'i fi sala da me kuma takhashu'un takhashu'un shine ƙoƙarin lizimta wa kanka yadda za ka samu kushu'i ma'ana ko ka rasa shi yi ƙoƙari ka nemo shi ka nuna ka bayyana shi ka yi ƙoƙarin samo shi <coughs> ka riƙa ƙoƙarin yadda za ka hana zuciya ta tafi yawo kullum ka rika halarto ta jikinka yana nuna akwai kusho'i kada sallah ta zama an A wannan an san kawai wasa yake da ganin sama kaga tunanin shi bai gaban shi ga sauri a sallar ga yana yi kila yana waiwaye wani ma yana yi yana sauraron wasu abubuwa kila har dariya yake dan yi a sallar ya ji wata hira ana dan yi a gefe shi ma yana dan murmushi wannan babu kusho'i a ciki babban malami a shek salih almunajjid dattijo bawan Allah mai nagarta mutumin kirki wanda yanzu haka yana cikin kurkuku wanda wannan Muhammadu bin Salman ya ɗaure shi cikin malaman da aka ɗaure dattawa a Saudiya aka manta da su shi ma yana kurkuku Muhammad ibn Salih al-Munajjid yana da wani littafi mai suna salasun wa salasuna sababan lil khushu'i fi salah wasu sababa guda talatin da za su iya sa ka samu khushu'i a sallah ibn al-qayyim shi ma yana da littafi risala karami al-khushu'i fi salah malamai na da da ne yanzu sun yi rubuta rubuta akai to amma an dunkule su a cikin abubuwa guda uku waɗannan sabuba suna da yawa amma an dunkule su a cikin abubuwa guda uku akwai aljaliba abubuwan da za su janyo ma kushoyi a sallah ka yi ƙoƙarin nemo su akwai kuma abubuwan da za su koran maka da kushoyi a sallah ka raba ka da kushoyi su ma ka yi ƙoƙarin kautar da su sannan kyautatawarka da munanawarka tsakaninka da Allah kafin ka zo ka tsaya a kafansa yana da tasiri akan sallarka misali akan wannan na ƙarshe kafin ka zo ka tsaya gaban Allah in ya zanto ka aikata wani abu mara kyau ko ka ci mutuncin makwabcinka kafin ka taho ko ka zalunci matarka kafin ka taho ko ka san mutuncin wani talaka don yaro ka kawai kafin ka taho masallaci ko dai wasu abubuwa ko ka saba wa iyayenka ma kafin ka taho yana jin haushinka mahaifinka kuma ka taho masallaci sai ka ce irin wannan fa hariyun an yahrama al-khushu'i fi salah su suka fi cancanta ma Allah ya hana musu samun khushu'i a sallah ba zai ma yi zai samu khushu'i a sallah suka ce man kana akhira ahdihi قبل أن يقف بين يدي الله أما أقها أو أبا جفاه أو مسكينا طرده أو جارا نهره أو أهانه ko dai makamancin wannan ka aikin sai dai na ƙarshe kafin ya zo masallaci irin wayannan ayyuka ne ya ta mutuncin wancan ya wancan yawa wancan sharri a ya taso ne makila daga kan wani aiki na kallon haramun ya taho masallaci sai wahala ya samu kushu'i zai wahala ya samu kushu'i kenan khushu'in wani lokaci a can wajen ake nemo shi isa yi da na ali da ya ɗarko buta zai alwala sai ga jikin sama ya canja tun daga lokacin sai ta ya abal hasan ya da mun ga ka ɗauki abin alwala sai mun ga ka canja yanayinka ya canja fuskar ka ta canja sai ce a ta da runa من أقوم بين يديه كن سواني لنجين سيا قبنشي يزد لو كتن لنجين سيا قبن كن سلو ويزدو أقبن وابنجين سيا لو كتن بعد أمانة ني صلى أمانة سي كرن توتن آية إنا أردنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان kuka كان ظلوما جهولا sallah azumi din da ibada da kaza da kaza da aiki da qur'ani da wane ne sama muka fara kai wa sallah ko za ki aiki da qur'ani ko za ki sallah ko za ki azumi ko za ki kaza sama ce wallahi ba zan iya daukar wannan amana ƙasa ma aka kai mata ta ce ba za ta iya ba duwatsun duniya aka ce ga aiki suka ce wallahi ba za mu iya ba mutum tun ba a mata yi a kawo ba a ma yi mata ta yi ba ce wa hamala hal insan yau da ma an mata ta yi sai Allah ya ce shi mutum yake kawai bai ɗauka Allah ya ce na na zaluman jahula mutum ya zalunta kansa ya cuta kansa kuma bai san abin da yake ba sai ce to lokacin da muka ɗauki amana ya yi mu muka ce mun ji mun gani za mu bauta wa Allah ya ɗora mana wannan shari'a a mutum daga lokacin yake samun kushu'i Allah ce kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kad aflaha almu'minun mu'minai sun ci nasara sun more su ne waɗanda suke samun khushu'i a sallar su alladhina hum fi salatihim khashi'un to abubuwan da za ka janyo suna da yawa abubuwan da za ka korar kuma suna da yawa misali daga cikin abubuwan da za ka janyo suka ce ka yi ƙoƙari ka cintsawa wa sallah ma kafin ta zo yau ƙarfe nawa a zahar za ta shiga a la'asar za ta shiga asuba za ta shiga lallai lokacin sallah zai shiga ƙarfe kaza kafin minti sha biyar ko ashirin ka gama cintsi. ka canja kaya ba wai ka tafi masallaci da kayan bacci ba kawai da ka tashi wani lokaci ma da yawon bacci a bakinka wani lokaci da kaza kawai yadda kake so ka tafi gurin Allah ba Allah ya akwai sahabi abu abul hifar kaya ya siya mai tsada ya ware kawai wannan na ganawa da Allah waye daga cikin mu zai iya kura a daka kullum saboda zai je masallaci dan yi wa Allah kwalliya wannan shiri ne tun farko ya yi asuwaci ya sa turare ya yi kaza zai tafi masallaci don ya gana da ubangiji ya yi alwalakila ya yi nafula kafin ma yaji tun daga nan ya fara samun kusho idan sannan ya zo ya yi zikirin fita ya yi zikirin shiga masallaci ya je da kafar dama ya komai kila ya jira liman kila ya yi nafula tun daga lokacin ya samu kinsu sannan ya zo in mai sallah ne shi kaɗai ko kuma yana bin liman ne yana tunanin ayoyin da ake karantawa kalmomin da ake faɗa irin su Allahu akbar tasbihansa da komai duk yana tadabburi a su sannan yana kokarin kwatanta sallah ɗin da rashin sauri a sallah ɗin da ƙoƙarin halarta zuciya ɗin to duk wannan za su taimaka da kuma kare dai sallah yana jin wata damuwa da an da same da annabi ya hana kana jin fitsari kana jin matsuwar shiga ban ɗaki kana kaza kana kaza ya zan to ce kawai a gaban ka. ba wani mai jiran ka ba wani kaza ba wani kaza ba magana sauri kai kokarin kyautata ta to duk za su taimaka da abin da ka san kuma a ɗakin ko a gurin zai kautar maka da hankali kai kokarin kautar da shi ko rediyo ko talabijin ko waya ko a salami da akalli ka sa za ka gana da Allah ne je kai kokarin kautar da shi a wani kwalliya ce wata kwalliya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah <clears throat> da wata riga hadisin na cikin bukhari da muslim wani mutum abu jaham ya so wa annabi riga ta musamman a raba ya aika masa annabi ya sallah da isa tana da aiki da askatara da wani ne da wani ne annabi yana sallah hankalinsa ya dan fiske ya kalli wannan rigar sai tunaninsa ya tafi kan rigar 'yan wasu sakanni yana gama sallawa sai cire ta sai ce a kai wa abu jaham a ce ya bana ambijaniya ita wancan ambijaniya da annabi ya gani ba ta da wannan zane-zane da ɗaukar hankali ya ce fa inna hazihi alhatmi fi salati anifa wannan ta shagalta da ni a sallah ta ɗazu wato ne bi ambijaniya ce abi jaham ita wata riga khamisa ce tana da zane duk wannan ishara sai da ke nuna sai ka kautar har wata mata Siddika, binti sharafuddin ta sai littafi akan sallah ta ce har irin wannan sallah da muke akan da duma akan kafet wani lokaci ta ce duk yana ɗaukar hankali dan ya zama kawai kwalliya ne a zamanance amma kai sallah a ƙasa ma yafi dan ka sake kaskantuwa a gaban Allah ai so kace ka samu kushu'i kai fa ba kowa bane fa kai fa ka zo gaban Allah ne fa kawai ka zo ganawa da shi ya ga dama ya jefa ma kayar kama fa ce ba kar ka dauka wai dan kayi wai ka sauke nauyi yau ba haka yake so ai ba yayi tunanin kama ba akan yake ba to da ka tsayuwa ce a gaban Allah to abubuwan da suna da yawa wannan shine al-khushu fi salah wallahi ibn al-qayyim yace an samu daga cikin magabata wanda in yana sallah saboda khushu'i da nutsuwa da kankantar da kai da rashin motsi idan yana tsaye ko yana sujada tsuntsaye har zuwa suke sahu kanshi suna zaton wannan ba mai rai ba ne. ba mai rai ba ne. akwai wanda kuma za ka ga makwabta da sauransu wani in ya hau kamar rufin gidansa yana sallah a kan kamar wato rufin gidansa akwai yara makwabta da suke ganin sa a tsaye yana sallah su sun ɗauka wani kututturen bibino ne a tsaye da ya mutu sai yara ce tambaya wai ina kututturen bibino nan da muke gani sai aka ce ai za ka mansur bin mu'tamar ai mansur ne bin mu'tamar yake sallah ya riga ya rasu in yana sallah ko motsi ba ya yi a gaban Allah to alayya ta hal babu da abin da mu ce dai mu ce la haula ala quwwata illa billah fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna khayya al'umma ce ta riga ta so ta sallah sai wanda Allah ta'ala ya tsare sai mun yi kokari mun gyara wannan ga saboda lokaci ne za mu tsaya nan sati na gaba insha Allah za mu ɗora babu ma sha a fita hashu'i fi salati wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Ok, nan zuwa.